in ka karanta fatiha sai kuma ka ja hadisul qudsi ba zai wannan bai halatta ba hmm. wannan bai halatta ba shi alkur'ani kowane lafazi da ke cikinsa haka aka saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul kuwa ta yiwu ya zama to an ruwaito shi da ma'ana domin shi hadisi ana iya riwayarsa da ma'ana amma alkur'ani baka cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce kaza fi ma ma'anar aya kamar yadda ake cewa fi ma ma'anar hadith ka kawo shi da ma'ana sai dai ka kawo aya yadda take ko kuma ka faɗi ma'anar ta ta kawai amma hadithul qudsi kuwa zaka cewa Allah ya ce sai ka kawo ba lafazin ba na ainihin abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka kawo shi bil ma'ana ya halatta kai riwaya da ma'ana da hadithul qudsi da alqur'ani da ma hadisi wanda yake ba qudsi ba duk daga Allah suke duk daga Allah suke wahayi ne domin duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wahayi ne daga Allah kamar yadda ya zo a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dafan magabata kamar yadda ya zo a cikin a cikin a cikin littafan sunna abin da ya ji shi zai faɗa wato abin da ake masa wahayi shi zai faɗa shi sa kaga in ya zo koyar da addu'a ta sunna in kari in wajen addu'ar ka kawo ma'ana sai ce a kamar yadda ya koya wa albarawa ibnu azib addu'ar bacci a ƙarshe inda yake cewa amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta barawo ibn azim sai ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta ya ce la wa bi nabiyyika alladhi arsalta kaga dai zaka iya canja an rasul da annabi ko to amma da ya canza da yake lafazi ne na addu'a wato addu'a wanda yake abu ne wanda yake na wahayi daga Allah madaukakin sarki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ba haka zaka yi ba ka faɗe shi kamar yadda lafazin yake a wannan yake cewa wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima yuhibbu wat tawfiq lima yuhibbu wa yarda lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna rabbuna wa rabbuka Allah addu'ar jinjirin wata shin wannan mutum zai yi ne ya daga kai sama zai yi ta ne ko kuma sai wata yana sabo in mutum ya faɗa sau ɗaya ya yi koko kullum ne ya ga wata a in wata yana sabo da jinjirin wata ne ai na jinjirin wata yayin da ka gan shi fitowarsa ta farko shine za ka yi wannan addu'a ba wai koyaushe ne ka ɗauke ka ga wata za ka yi wannan addu'a ba da ranar da ka gani ranar da ka gani na addu'a sai gobe wannan ya ce idan mutum ya kasance a halin tafiya kuma ya bi sallar jam'i to zai cika ta ne ko zai yi sallama kafin limamin sannan idan mutum ya mutu alhali ana bin sa bashi to bayan an binne shi shi wanda yake bin sa bashin ya ce ya yafe shi ya yaku wannan dangane a tambayar farko ta ne sallar jam'i wanda yake a halin tafiya ya bi sallar jam'i zai cika ne ko kuwa zai yi sallama zai cika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman domin ai koyi da shi amma zai cika ne idan ya samu raka'a daya ko sama da haka tare da liman domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a daya ta sallah ya riski sallah saboda haka idan ka zo ka samu raka'a daya ta sallar la'asar tare da liman mazaunin gida kai kuma matafiye ne ka samu sallar la'asar a bayan liman sallar la'asar a bayan liman raka a hudu ce tunda sallar raka a hudu ce ya lizimce ka hukuncin wannan sallar dole ka bi shi in yi sallama sai ka tashi kawo raka a hudu amma idan ka same shi bayan ya dago daga ruku'u baka samu raka a ko ɗaya ba kenan to in yi sallama sai ka tashi kawo raka a biyu domin baka samu hukuncin sallar ba sallar ka sai ta zama ta kasar sai ka je ka yi raka a biyunka ka amma an ka same shi a farkon sallah tare da shi in yi a biyu to haka za ka bi shi ba za ka yi sallama kafin shi ba saɓanin waɗansu malamai wanda yake duk akwai ne a mata ba shafi'iya waɗansu suka ce in yi sallah in ya dago zai tafi a ta uku ka yi zaman ka jira shi in ya zo sai ku sallama tare waɗansu kuma suka ce ma kai sallama ka rabu da shi ka gama taka to kaga wannan shine ainihin saba mali ba haka zani kama ka zauna ɗin ana ta sallah kuma kana zaune kaga saba ma liman liman ne gashi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala taqtalifu alaihi kada ku saba masa to saboda haka idan mutum ya bi liman shi matafiyi ne a sallar amma kuma sallar liman mai cika sallah ne sai ya cika sallah kamar yanda yake yi ba zai yi raka a biyu kawai ya kyale shi ba in ko ta biyun karshe ce in dai ka ko ko da ɗayan karshe ce in ta ɗayan karshe ce ba zai ce biyu zai ba in ta biyun karshe ce ma ba zai ce biyu kawai zai yi kyale shi ba domin ya samu hukuncin sallah shi yasa saboda hadisin man azraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya samu raka'a ta sallah ya samu ya samu sallah faqad adraka as-salah ya samu sallah abubuwan da ya samu ya samu lokacin sallah ya samu hukuncin sallah ya samu falalar sallah ya samu wajabcin yin sallah abubuwa guda hudu faqad adraka as-salah kamar yadda kamar yadda ibnu abdul bar ya bayyana su na ma'anar wannan hadith hukuncin sallar shine idan sallar ta zaman gida ce ya samu hukuncin sallar zaman gida in ta tafiya ce ya samu sallar tafiya ta za a mutum ya bi liman da liman da yake sallar isha shi kuma zai yi sallar magariba eh na gane na ce ai ba zai idan kai bi idan kai sallar magariba ce za ka ka zo ka shiga ka ɗauka sallar magariba ake sai ka gane liman sallar isha yake yi sai kuma yi da wannan sallar nafila domin hai'ar sallar ta saba bayan da za a yi magariba ta zama to a bayan mai sallar isha domin in ka zauna a raka'a ta uku kace za ka jira shi ki sallama tare ka saba mani ka saba koyi da liman bisa umar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithin abi hurairah fala tahtalifu alayhi saboda haka a cikin irin sura irin wannan in ka shiga da niyyar sallar magarba sai ya bayyana lisha yake yi zaka bi shi kai lisha din sai ka mai da ita nafila in ya sallama an yato sai ka tashi sai kai sallar magarba sannan kuma kai sallar ishakka zaka iya yin jami'i din tunda uzuri ne kuma ka zo masallaci dama wannan uzuri ya wannan ruksa an yi ta ne ga masu sallah a cikin jama'a tunda ka zo masallaci ka taso daga gidanka duk baka samu ka duk jam'in tare da liman ba sallar ta karshe ka samu kowa baka samu farilla ba in aka yi sallama wannan nafila ce a gare ka sai ka tashi kai sallar magariba ka sannan kai sallar isha ka samu jam'i din amma ba zai yiwu kamar yadda ka ce za ka yi a uku ka zauna ka jira shi har ya sallama ba sharaɗi ba ne niyyar liman ta dace da niyyar mamu kamar yadda hadisin mu'adh ya nuna mu'ad yana sallar nafila masu binsa suna sallar farilla saboda haka ga sabanin niyya babu komai kamar yadda annabi sallallahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan to amma irin hay'ar sallar saboda hadisin abi hurairah ne cewa kada a saba man liman dole ne su daidai a cikin hay'a domin mu'ad sallar raka'a hudu yake yi lisha ce amma da niyyar nafila su ma kuma sallar raka'a hudu suke yi saboda kaga hay'ar sallar ta canza ba amma magarba raka a uku lisha raka a hudu ka zo ka yi magarba a bayan mai yin sallar lisha hmm? wannan in banda waɗannan akwal wanda ma'ana ambata mazhabar shafi'iya akwal ne su ma a mazhabar shafi'iya imam nawawi ya kawo su a cikin almajmu su ne suke halattawa haka zalika an dangana shi ma ga waɗansu daga cikin almajiran imam malik amma amma mashhurin mazhabar imam malik da kuma mazhabar imam ahmad ibn hanbal da imam abu hanifa ba za a yi koyi ba a cikin irin wannan hay'adin sannan tambayarsa ta karshe mutumin da ya mutu alhali ana bin sa bashi bayan an binne shi sai wanda yake bin sa bashi din ya ce ya yafe shin ya yako ya yako ai haƙƙi ne ba haƙƙinsa ne ya da iko ya yafe in ya yafe shi kenan ya yako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد wannan menene wannan suke faɗa to mota fb 258 abc ina jin ya yi fakin a tsakiyar hanya ko zai mai wani fb 258 abc Allah sai ya taimaka ya je ya janye ta da kuma mece ce wannan bb a tara sufuri tara lambar nasarawa kano ita ma ana nema da allah ne ita ya je janye allah ta'ala ya ce laƙad sami allahu ƙaunar ladina ƙalu inna allaha faƙirun wa nahnu ahuniya سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله يتي والله للي يا الله ياجي ياجي قول وأن دسكي تشيوا إن الله فقير الله ياجي مفد وأن دسكي تشيوا للي الله فقيري تلكني ونحن أغنياء موكو موني موداتا sanaktubu ما qalu Allah ya ce da sannu zamu rubuta abin da suka faɗa an biya a bighairi haqq za kuma mu rubuta kashewar annabawa da suka rinka yi ba da haƙƙi ba wa naqulu dhuqu azabal hariq sannan mu ce musu ku ɗanɗana azabar ƙonuwa zalika bima qaddamat aydikum wannan azabar ƙonuwa ɗin da aka yi muku bima qaddamat aydikum saboda dalilin abinda hannuwanku suka gabatar ne na miyagun ayyuka wa anna allaha laysa biballamin lil abid kuma gudan kusancewa Allah ba mai zaluntar bayansa ba ne wannan aya ta sauka ta bayyana irin wato a wato mummunan mummunan rashin wato yadda ba sa yadda yahudawa ba sa ganin girman allah tare da cewa an ba su littafin allah tare da abubuwa da suka gani na ayoyin allah san bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyana tambayi bani isra'ila ayoyi nawa mabayyana muka ba su nawa ayoyi Allah ya ba su a cikin tarihinsu kuma littafin su cike da yake da shi dukkan biki da yahudawa suke yi a cikin rayuwarsu su yom kifur su wane ne duk wanda kake ganin su da sunayen yahudanci suna faɗa duk biki ne na tuna wata ni'ima da Allah ya musu lokacin da Allah ya tsirar da su daga fir'auna lokacin da Allah ya saukar musu manna wasalwa lokacin da Allah ya saukar musu girgije yana tafiya tare da su duk inda suka tafi da aka saukan musu da attaura da aka tsirtar da su daga cikin daga ruwan fir'auna lokacin da suke zaune a rayuwa suke rayuwa tare da mutanen fir'auna din mutanen fir'auna Allah ya jarabe su da dufa na ruwan dufa ne ya cika gidajen su gidajen bani Isra'il ba abin da ya same su ya jarabce su da kwaɗi idan mutum zai idan idan idan mutum ya daga cikin mutanen fir'auna inda yanzu zai ci abu sai sai kwaɗi ya kwaɗo ya shiga bakin sa banda banu isra'il da za ka zo ibtiyi zai ɗauki abincin bani isra'il ba zai zama kwaɗo ba amma daga ya zo zai ya kai bakin sa sai ya zama kwaɗo duk sun ga wannan da ruwa duk ruwan mutanen ruwan ibtiyin mabiya mutanen fir'auna ya koma jini amma banda na bani isra'il inda za ka je gidan bani isra'il sai ga su gare-gare amma idan dan kabilar fir'auna ya ɗebi wannan ruwan yana su sai ya koma jini duk wannan sun ga waɗannan ayoyi ɗin duk sun ga waɗannan ayoyi ɗin ayoyi nawa ne suka gani amma ba su ba sa ganin girman allah kamar yadda allah ta'ala yake cewa ma qadarullah haqqa qadri ba su girmama allah yadda ya cancanta a girmama shi ba to sai su ne suke fa allah ya ce ya ji magana wannan jin Allah abu ne wanda yake sananne su ma sun sani cewa Allah yana jin komai domin suna tabbatar da sifofin Allah amma makasudi da wannan shine wato ba su tsoro tahdidi cewa abinda kuka faɗa kenan to Allah ya ji wannan ayar an ce a sayyidina abubakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wajen yahudawan banu qainuqa ya kira su zuwa ga addinin musulunci da sayyidina abubakar ya je sai ya haɗu da wani daga cikin malamansu wanda ake ce masa finhas ibn Az-Zaura. finhas yana ta bayani sayyidina abubakar yana zuwa sai ya same shi sai ya ce masa ya finhas ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah ka musulunta ka san manzan allah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shi ne annabin gaskiya da an ambatonsa yake cikin lissafanku don haka ka daina girman kai ka zo ka musulunta sai ce ni ina ruwana da shiga addinin ina na da shiga addinin da ubangijinsa fakiri ne domin abinda muhammadu yake ce muku shine cewa allah ya ce man zallabi ya zullaha qardan hasana wa zai ba ma allah bashi kyakkyawan bashi tunda har ya zamanto ubangijin ubangijin muhammad neman bashi yake kaga fakiri ne mu kuma ne ba ma bukatarsa wato ta'aridi yake da wannan magana ka ga magana Allah ta'ala yana cewa allah ya yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wanda za su ji magana sai su ji mafi kyawun fassarta muminai da suka ji wannan magana ka ji irin abu dahda da ya ji wannan aya ta sauka sai ya ce ya rasulallah Allah yana son mu bashi bashi ya ce i eh, abu dahda sai ce to lambuna wanda nake zaune a ciki da ni da iyalina na bayar da shi bashi fi sabilillah na bayar da shi bashi ga Allah ya koma gida ko shiga cikin lambun bai bai ce ya ummu dahda matarsa ke nace fito da ke da yaranki na ba mu Allah bashi tace madalla da wannan bashi naka to kaga su masu gaskata Allah kenan su ji magana su mafi kyawun fassararta masu kafirci ku a cikin zukatansu masu gusta zato ga Allah wanda ba sa ganin girman Allah sai suka ce au ubangijin nasu ma fakiri ne wai ne ma yake daga wajen bayan sun san cewa ƙarya suke yi sun san Allah ba fakiri ba ne sun san Allah mawadaci ne amma sun faɗa ne domin kawai su bayyana kafirci domin wato a bayyana rashin ganin wato rashin imani da rashin ganin girman Allah to finhas yana faɗan wannan maganar sai na abubakar sai ya shirara masa mari ya yi fushi saboda allah sai fin ya kai shi kara wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar ya je sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar me yasa karma me yasa kamare shi ya ce ya rasulullah ga abin da ya ce sai fin ya ce karya yake ba haka na faɗa ba ban faɗa ba sai allah ya saukar da wannan aya ta gaskata sayyidina abubakar ya tabbata kafiri makaryaci to allah maɗaukakin sarki ya yi ban tsoro gare su ya ce allah ya ji su to tubu ma ƙalu abinda suka faɗa da sannu za mu rubuta shi ma'ana za a cewa mala'iku su rubuta shi wannan shi ma ban tsoro ne cewa ranar alƙiyama za su ga magana za a nuna musu ka iqra kitabaka kafa bi nafsika al ka hasi ba. karanta littafinka ka isa kai ka hisabi lazimin rubutun hisabi ai ma'ana za mu yi musu hisabi akan abin da suka faɗa me ya hisabi a titsiye ka me yasa kace ma Allah me yasa ce Allah ya faɗi wannan magana me yasa menene me yasa me baka san girman Allah ba kuma a gaban Allah da kuma gefen ka hagu da daman ka babu komai sai wutar jahannama a lokacin da za a yi mutum hisabi to shine ma'anar sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya kuma za mu rubuta kisan annabawansu da suka yi kisan annabawa da suka yi bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙi ba to su sufin has ai ba su kashe annabawa ba ba su kashe annabawa ba to a nan wajen akwai fuskan biyu in ma allah yana cewa ai ba in waɗannan sun yi wato irin magana ta wannan kafircin ai magabatansu su ma dama dukkan wajja ce al'adarsu ɗaya haka su ma magabatansu suke magabatansu haka suka rinka kashe annabawan allah babu wanda suke masu zalunci irin masu irin masu kashe annabawa yahudawa sun kashe annabi yahaya sun kashe annabi zakariya sun kashe sun kashe annabi armiya sun kashe annabi ashiya duk sun kashe su sun yi kokarin kashe annabi isa allah ya tsartar da shi sun yi kokarin kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka su abinda magabatansu suka yi su waɗannan na yanzu suna nan akan abinda waɗancan suke saboda haka shi yasa sai Allah ya haɗa su ga baki ɗaya akan cewa kamar su ma sun yi aikin ne to dama wannan ita ce sunnar Allah kamar yadda ya zo a cikin hadithin da Abu Dawud ya ruwaito hadisi ne Hassan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza umilatul khati'atu fil ard kana man radi'a kana man shahidaha fara kana kana man ghaba anha faradiyaha kaman shahidaha ومن شهدها ومن كرهها ومن شهدها وكرهها كان كمن غاب عنها idan aka aikata mummuna aka aikata laifi a bayan ƙasa to duk wanda ya ga an aikata laifin amma kuma ya ƙi shi bai yadda ba to kamar wanda bai yi ba kamar wanda ba a gabansa ba kamar wanda bai gani ba amma wanda bai gani ba amma kuma ya yadda, ya ce ai abin aka yi daidai ne to kamar na ha kamar shi ma da shi ake kamar shi ma da shi ake wanda ke irin wannan kaga tana faruwa ta haka ne za ka ga mutum ya je ya aikata aiki ya gani a cikin littafin ayyukansa ya aikata ayyukan mummuna shi kun bai san lokacin da ya ba ba wani abu ne saboda an aikata mummuna ya zo ya ce ka ji abin da waɗansu suka yi hmm, alwari ka ji alwaran bayi ya suna burge shi ya yarda da abin da suka yi to sai shi ma sai a rubuta masa yayi to su ma waɗannan haka ne ba su halarci kashe annabawan da aka yi ba amma suna ganin abin da aka yi daidai ne suna ganin sa annabi haya da sa annabi zakariya ba annabawan allah ba ne saboda haka abin da magabatansu suka yi daidai ne ko kuma da fassara ta biyu wannan ma'ana ita ma kuma tabbatatta ce har yanzu ai suna kashe annabawan kisan annabawan har yanzu suna yahudu bani qainqa a afwan yahudu bani nadir su suka fara wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen su domin neman taimakon su akan biyan diyar wani daga cikin waɗanda suke cikin alkawarin taimakekeniya da juna da musulmi yana zaune ƙarƙashin wani bango sai yahudawan banu nazir suka ce ba za ku samu dama irin wannan ba gashi nan a ƙarƙashin gashi nan a ƙarƙashin garinku ku samu wani ya je ya ɗauki dutsen niƙa ya hau sama ya sake shi a kansa ya faɗi ya kashe shi duk ku huta sai mala'ika jibril ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sahabbai suna zaune kawai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sun ɗauka ko zai je wani biyan bukata ne ko wani abu kawai ya tafi ya koma madina sai da tukuna sa da aka ya dade bai zo ba sannan aka tashi ana tambaya sai wani da sai na Abubakar suna tambaya sai suka ce ai an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusan shiga Madina sannan suka bi shi suna zuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shirin yaki banu nadir sun ha'inci allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a je a yi musu takunkumi shine aka ji dalilin fitar banu nadir daga madina kenan saboda haka kaga sun yi niyyar kashe annabi sallallahu alaihi wasallam na haibar wata mata da haɗin bakinsu ta sanya guba a cikin akwai a cikin naman akuya da aka gasa aka kawo wai an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam abinci an san cewa a cikin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana son naman karfata ta zuba gubar mai yawa a karfata aka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci ya ce wannan akuyar ka gaya mun cewa an sa guba a cikinta wani daga cikin sahabbai wanda ya saurin ci nan take mutu to bai kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wallahu ya asu ka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane amma kaga wannan ayi. kokarin kisa ne kisa ne ga annabawa saboda haka Allah ya ce zai rubuta wannan wato kafircin nasu bai kawai tsaya a kan wato yi ma Allah da zagin Allah ba da hadda ma kuma wato kashe jakadun Allah tabaraka ta'ala manzannin Allah kuma bi ghairi haq ba tare da wani haƙƙi ba wato wannan ba yana nufin cewa akwai akwai abin da zai sa a kashe akwai haƙƙin da zai sa a kashe annabi ba ai wato kashe annabin salin alin haka kawai aka kama shi ba wani laifi aka kashe shi domin wato a mugusta abinsu ne ba wai cewa akwai wani kisa da za a yi ma annabi da haƙƙi ba da cewa suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba ba wai yana nufin kan cewar akwai kisan da yake za a yi ma annabawa da haƙƙi ba a'a an kashe su ba tare da sun yi laifin komai ba sai dan kawai sun yi kira da ya zuwa ga Allah kuma suna kira ya zuwa ga yin adalci tsakanin mutane don haka ne aka kashe su saboda haka shi ya fi muni kuma shi ya fi zalunci sannan Allah ta'ala ya ce wa naqulu dhuqu azabal hariq mu ce musu ku dandana azabar kunuwa wato ma'ana azabar wutar jahannama mai kuna ce tana kona kamar inda Allah ta'ala ya ce yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wato idan mutum ya sha sabo idan kunar azabar jahannama tana zagon yadda abin da ke cikin ciki da kuma fata kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ya liyadhuqul azab koyaushe ya zamanto kan cewar wato fatar tasu ta gama konewa ta gama cinyewa sai Allah ya musanya musu wata fatar bayan wannan fatar domin su ɗanɗana azaba ita ce azabar koruwa Allah ta'ala ya ce wannan saboda abin da kuka ƙaddamar kanku ne kuma Allah maɗaukakin sarki ba mai zalunci ba ne ga bayi nan an kawo sigar vallam laisa bi zallamin uh, sigatul mubalaga ce ta azzalim wato Allah ba mai yawan zalunci bane wannan ba yana nufin kan cewar yana wani dan zaluncin kaɗan ba yawan zalunci ne baya yi a'a hmm. Allah maɗaukakin sarki baya zaluntar bayi ko da mai ko da ƙwayar zarra wa in taku hasanatan yuba eh, inna Allah la yuzlimu an-nasa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a hmm. inna allaha la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha allah baya zaluntar ko da kwayar zarra ce da kuma inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun Allah baya zaluntar mutane shay'an wani abu komai kankantar sa wannan nakira ce fi siyaqin nafi na'am الذين قد جاءكم رسول من قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن الصادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر وبالكتاب المنير بالزبر جاءوا بالبينات والزبر والكتاب Allah ta'ala ya ce dina qalu inna Allah ahida ilaina Allah ya bayyana halin waɗannan makaryata masu kitro ma Allah ƙarya ya ce su ne waɗanda suke cewa inna Allah ahida ilaina Allah ya yi mana wasiya tun gabanin da Allah nu'mina li rasul cewa kada mu ba da gaskiya da wani manzo hatta ya tiyana bi qurbanin ta'kuluhu na har sai ya zo mana da wato sadaka ta hadaya wadda aka yi wadda wuta za ta wuta za ta sauko daga sama ta cinye ta idan annabi ya zo mana da wannan to wannan shine annabin da zamu ba da gaskiya ai wato suka ce aya ɗaya ce kawai za mu yadda da ita duk wata aya da aka kawo ba za mu yadda da ita ba so da suka yi ma Allah ƙarya a kan cewar Allah ya yi wannan wasiya bayan kuma Allah bai yi wannan wasiya ba sannan kuma suka faɗi abin da suke so su yi amfani da shi domin su bice sauran ayoyi na annabawa Allah maɗaukakin sarki ba wani manzo ba ce ya ba shi aya wannan suna ishara ga abin da yake al'ada a cikin bani isra'il idan mutum ya yi sadaka ko mutum ya yi laifi aka rubuta masa don mutum ya laifi sai ya je kofa in ya zo gida shiga gida sai ya ga an rubuta a jikin bangonsa ga kafarar wannan laifin to idan ya zo ya kaddamar da wannan fara to sai wuta ta sauko daga sama sai ta kona wannan ta wannan alama ne cewa Allah ya karba in ko wuta ba ta sauko ba to wannan Allah bai karba ba to sai suka ce ai zan kawai da Allah ya ce mai da shi wanda zai zo da mana da irin wannan wanda zai zo mana da irin wannan shine kawai za mu yadda da shi bayan ku Allah madaukakin sarki wani annabi ya bashi aya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma mithluhu ma amana ma amana alaihi al-bashar ma mithluhu amana alaihi al-bashar babu wani annabi daga cikin annabawa face Allah madaukakin sarki ya bashi ayoyi da za su sanya da kutankucin wannan ayar mutane za su yi imani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man ladhi utituhu wahyun awhahu Allahu ilai fa arju an akuna aktharuhum an akuna aktharuhum tabi'a ni ayar da Allah ya bani wahayi ne da Allah ya wahayi a gare shi ya wahayi da shi a gare ni dan haka ina fata na zaman to na fi su mabiya shi domin ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta kare da rayuwarsa har bayan rayuwarsa kullum qur'ani karanta shi ake hasaka zukata yake mutane imani suke da shi to Allah ta'ala sai ya musu raddi cewa qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat ce ne musu manzani ai sun zo muku kafin ni kafin zuwa na da ayoyi mabayyana da ayoyi mabayyana wa billadhi qultum sun zo muku ma da abin da kuka faɗa wannan abin da kuka faɗa din cewa a kawo sadaka ko kafara ko layya wadda abin da zai nuna alamar ta karɓo a wajen Allah wuta ta sauko daga sama ta cinye ta manzanni sun zo muku da wannan abin da kuka faɗa din to Allah ya ce falima muhu me yasa kuka kashe shi in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne akan cewa bin Allah kuke bal wannan dalili ne akan cewa su dai tsinannu ne kawai tsinannu ne ba mabiya annabawa ba domin ga annabawan sun ce ba za mu yarda da annabi ba sai wanda ya zo mana da wannan to Allah ya ce to ai annabawan sun zo muku da wannan me yasa kuka kashe su inda gaske ne kuma biya annabawa ne saboda haka rashin yadda su da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan bai zo musu da aya ba dan dai kawai yi ma Allah madaukakin sarki tawaye ne saboda haka tur da abin da suka aikata daga cikin ayoyin da aka zo musu da shi shine wanda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana ولقد آتينا بني إسرائيل تسع آيات بينات ولقد آتينا musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila إذ جاءهم فقال له فرعون inni لأظنك ya musa ayoyi tara bayyanannu sandan annabi musa sun gan shi da hannunsa da zai sa a cikin karkashin a cikin hamatarsa ya fito yana kyalkyali da dukan teku ya tsage su shiga su wuce allah ya nutsar da fir'auna da girgije da zai taso ya lullube su da jinsu da suka yi na zancen allah sun ji allah yana faɗa ma annabi musa yana zance da shi da almanu salwa suna yawo a cikin sahara ba noma ba kanti ba sto ba komai amma idan yamma ta yi sai abin shi saukan musu ɗan shila in gari ya waye darba ta saukan musu wani irin wani irin ruwa kamar zuma haka suka yi in arba'in na sana shekara arba'in suna yin wannan duk sun ga wannan duk wa'annan ayoyi ne sun gani kuma suna bikinsu a cikin rayuwarsu har yanzu bani isra'ila har yanzu a daular isra'il babu abin da ake yi irin kiyaye mutunci hatta wanda suke zaune a amerika sun san wannan yan amerika ba wanda yake su yawan hutu saboda za su yi hutun kirista za su yi hutun yahudu musamman yan garin new york inda yahudawa suke da yawa di yawanci hutun da ake yi na bikin tuna wata ni'ima ce da allah ya musu to ayoyi nawa ne Allah ya ce manzanni sun zo muku da ayoyi mabayyana da kuma abin da kuka faɗa me yasa kuka kashe su suwaye suka yi tarihin kisan annabawa a cikin tarihin banil bashar yahudu to sannan Allah madaukakin sarki ya yi tasliya ya kwantar ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hankali ya ce fa in kadzabu idan sun karyata ka faqad kudhiba rusulun min qablik kada ka damu manzanni gabanin ka su ma an karyata su ba kai ne na farko ba ai wannan ita ce al'ada azzalimai wani ita ce hanyarsu duk alkufuru millatun wahida hanyar su daya masu kafirci da Allah da karyata manzannin Allah sallallahu wa salamuhu alaihim ba wai karyata manzannin Allah suke ba saboda cewa manzannin Allah ba su bayyana ba su zo da aya ba ko sun kasa bayani ko kuma hujjarsu ba ta bayyana ba hujjarsu ta bayyana waɗannan manzannin ja'u bil bayyana sun zo da ayoyi mabayyana ai hujjoji na hankali da hujjoji waɗanda suke na nakali wanda za a kawo su wa zubur sun zo da littattafai almazgura ai almakhtuta wanda ake rubutawa wanda daga cikin su akwai irin su zabura annabi dawud azzabur azzubur shine jam'u zabur ai al-zabur ma'anarsa al-makhtut wanda aka rubuta wanda ba wanda zai iya zuwa da su in ba manzannin Allah ba kamar yadda alkur'ani ba wanda zai iya zuwa da shi in ba annabin Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya zamanto shi yasa alkur'ani ya zamanto gagara ba shi ba zubin waka ba shi ba zubin huduba ba shi ba zubin zance ba shi ba zubin hikima ba shi ba zubin zaurance ba ba shi da wani abu da ya kama da shi babu kuma wanda zai iya kawo kamar sa in ka ce za ka kawo gwaninta sai dai ka yi shi'ir sai dai yi waka ko kai hudu ba ko ka yi zube pros ko kuma ka ce za ka kawo maganganu na hikima hmm? dan adam ka ce kaza to ina gare ka ga kaza irin maganganu na hikima irin su a ya zafinan wal bilkurbi qurbi ya tsara'u irin wannan abin nan na shi'irin da ake danganawa zuwa ga ali ibn hussein maganganu na hikima ko kamar irin hikimar labi a zuhair kai a cikin shi'ir ɗinsa to amma alƙur'ani ba haka yake ba to waɗanda suka zo aka karyata su ma da irin wannan suka zo wal kitabil munir kuma sun zo da littafi wanda yake mai haske mai haskakawa shine at-taura allah ta'ala ya التوراة الله تعالى يا بينا تدعو للتافي شيء بحسكي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الله يجب من سوكر دا التوراة أجكنت أكوي شريعة سنة أكوي حسكي سوى ناك شيني الكتاب المنير to duk da waɗannan sun zo an karyata su saboda haka dan kai ma an ƙaryata ka kada ka damu ya rasulullah dama can Allah ya gaya masa fa innahum la yukadzibuna ba ƙaryata ka suke ba sun san cewa kai ba kai ba makarici bane walakin nan na bi ayatin lahi yajhadun sai dai azalimai musu kawai suke da ayoyin Allah saboda haka ba da kai suke ba da ni suke in ji Allah kyani da su wannan ya isa lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ta'ala ya ce wannan ita ce ɗabi'arsu don haka kada al'amarin su ya baka da kada al'amarin su ya bata maka rai kada ka damu da sha'aninsu kyale su da wanda suke rigimar da shi ya ishe su shine Allah kai ka ci gaba da wato kira da kuma muminai ka ci gaba da bayyana musu abinda Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu ka ci gaba da wuta Allah tare da muminai kana sanya su a hanya su ka wannan ka kyale su da Allah maɗaukakin sarki na kullu nafsin ترهبون أجوركم يوم kowace rai mai ɗanɗana mutuwa ce sai ta ɗanɗana mutuwa wa inna ma ujura kuma yau malkiyama kuma kadai abinda za a yi muku ranar alkiyama shine a cika muku da ku kowa a cika masa sakamakonsa faman ziha anin na wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila janna aka shigar da shi aljanna faqad faz wannan ya rabauta wa mal hayatud dunya rayuwar duniyar wanda kuke gani illa mata'ul ghurur bata zamanto ba face jin daɗin ruɗi jin daɗin wanda yake a cikin ruɗi wato idan cewa annabi sallallahu alaihi madaukakin sarki ya ce ya rasulallah an ta manzanni gabaninka saboda haka waɗannan ƙyale su da ni suke yi to in ku da ni suke yi kullum na su ba'a ƙatun maut za su zo su same ni shine da mutuwa kowane rai zai ɗanɗana mutuwa kuma ka san yayin da mutuwar ta zo an san makomar ba inda ake tafiya an mutu illa wajen Allah in akwai wani waje da za ka je za ka shiga sai ka nemi inda za ka je amma in dai ka mutu ba inda za ka je in ba wajen Allah ba hanya ɗanci one way traffic kenan ko one way ta dole to shine Allah wannan shi ma ya isa narko kowane rai zai ɗanɗana mutuwa ma'ana za ku zo ku sami ku sami ku sadu da ni kowane rai sai ya ɗanɗana mutuwa babu ran da ba zai ɗanɗana mutuwa ba a cikin cewa ɗanɗana mutuwa akwai ishara ga ɗacin mutuwa da zafinta zafin mutuwa mutuwa tana da maye tana da tsanani sai dai allah maɗaukakin sarki yakan sauƙaƙe fitar rai fitar rai ɗin yana sauƙaƙe shiga ga amma zafin ciwon fitar rai ɗin wannan kowa yana ɗaya daga cikin alamomin ma kyakkyawan ƙarshe kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min yamutu bi arafin jadid mumini yana mutuwa da gumin goshi hmm. da gumin goshi kafin mutuwa rashin lafiyar ya tsanani ya zafi amma yayin da ran zai fita sai ya fita cikin sauki sabanin mutuwar kafiri wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mutuwar kafiri da munafiki da mujrimi shine kamar wato ya zamanto an sanya wato an sanya abun nan ɗin tsire irin abun nan da ake sassaka nama a ciki a ce naman jikin mutum an yi waɗansu kibbau ƙaya an saka ƙaya ta ƙarfe a cikin jikinsa ta kama kowace gaba ta nama sannan a fincika da ƙarfe wato kowace gaba ta nama mutum zai zamanto sai ya ɗanɗana wannan zafin fitar ran shi wanda yake kafiri kenan amma wanda yake mumini annabi sallallahu alaihi wasallam yace fitar ransa kamar yadda ruwa yake kwarara daga bakin salka yadda yake fita cikin sauki sililil haka ranar Allah zai fitar da ran mumini amma ɗanɗana mutuwa kowa sai ya ɗanɗana ta babu wanda yake ba zai ɗanɗana ta ba sawa'un a mutu a fagen fama ne ko a ta hanyar hatsari ko a ɗakinsa kowa sai ya ɗanɗana mutuwa to a cikin wannan akwai kuma kwaɗe akwai kuma wato yi ma musulmi wa'azi da wato kada su rudu da duniya su zuhudu su ƙaurace ma duniya menene abin jin daɗi a cikin duniyar da zai makantar da kai kamanta da allah bayan sai lokacin da kake tsammanin ka samu duniyar shi kenan kuma sai mutuwa ta zo baka shirya ma can komai ba kamar mutum ne yanzu mutum ne yanzu an zo an ba shi gida sabo yana kuma gidan haya ga gida na mallaka an bashi amma kuma ya zo ya kama rushe-rushe a gidan haya yau ya gyara wannan yau ya yi pop yau ya canza abin nan menene abin ya canza furniture yau ya gadi yau ya wannan amma ga gidansa da aka bashi wannan kuma gidan waɗansu ne to kaga kowa ya bayyana kowa wannan zai zamanto abin labarin gari cewa wannan kuma ya same shi bai san maslahar kansa ba to wannan fa shine misali gidan naka na hakika shine lahira amma nan kai kokari kake ta gyara nan can ka manta da shi bayan kuma koyaushe za a ce za a iya ɗaukar ka to a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa kan a guji duniya din a koma a fuskanci lahira shi yasa ne abdullahi ibn mas'ud yake cewa dukkan wani mutum dukkan wani mutum ko mumini ne ko ba mumini ba mutuwa ta fi masa yace domin in mumini ne Allah ta'ala ya ce wa ma inda Allah ya khairun lil abra abin da yake wajen Allah shi ne ya fi ga al'abura ga mana managartan bayi duk komai jin daɗin da kake yi kana mumini ɗin kana jin daɗin ga a akan addini sannan kuma ga yalwar duniya Allah ya baka abin nan ya baka yalwa ta duniya da duk abin da kake so ga lafiya ga iyali masu faranta rai ga mace mai faranta rai ga dukkan bukatu hmm? in Allah ya baka wannan duk da wannan din Allah ya ce wa ma inda Allah khairu lil abra abin da yaje yake wajen Allah shine fa alkhairi ga waɗanda suke mana garta in ku kafiri ne Allah ya ce inna ma nulilahum liyazdadu isma karin kwana da ake musu don su kara laifi ne su kara azaba saboda haka gara ma mutu to a cikin wannan ayar akwai wato akwai sanya mutum ya gudun duniya gudun duniya a zuci yake zuciyar mutum ya zamanto tana fuskan tana duban lahira gudun duniya akwai wanda yake na wajibi wajibin gudun duniya shine abin da yake za ka guji duniya da idan baka guje ta ba za ta kai kai zuwa ga sabon Allah idan ka fifita duniya akan bin Allah to wannan ka ƙi yin zuhudin da yake wajibi a kanka wannan shine akallan zuhudin da yake wajibi a kanka ya ba baka so duniyar ka ba akan ka tozarta lahirar ka baka so duniyar ka ba akan ka tozarta lahirar ka yanzu kamar mutum da ya ga ganin haram za ta wuce hmm? da yake ganin haram za ta wuce ya harare ta ya ko ta kawai ya ci gaba da tafiya kaga wannan bai yi gudun duniya ba wanda yake wajibi ne ka guji wannan haram din domin za ta bata maka lahira akwai kuma gudun duniya wanda yake na kamala ne wanda yake shine zai sa Allah ya soka yayin da ya zama to kan cewar kai ba san duniya kake ba sai Allah ya soka in baka san ɗaukaka a duniyar nan sai Allah ya baka ɗaukaka a duniya da lahira in baka san zamantowa kai wani ne a nan duniyar hmm, kai mai kaskantar da kai ne a duniya sai Allah maɗaukakin sarki baka girman duniyar da lahira domin shi Allah maɗaukakin sarki haka yake so ka zamanto mai kaurace ma duniya ɗin wanda yake baka damu da wato a mata, da takamata da cika idanta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato kuraye guda biyu da aka sake su a cikin garken awaki Ɓarnar da za su ba ta kai ɓarnar san dukiya da san alfarma da mukami suke yi ga addinin dan adam da shi zai sa kai dukkan compromise ga addini saboda kana son abun duniya ko kana son alfarma kana son a ce yau kai ne babu kamar ka kana son idan ka shigo waje duk a dago kai hmm, a kai ka a san cewa ka zo a annahunsin cewa ka zo ne son alfarma to wannan su ne suka fi komai halaka kyawawan ɗabi'u na addini waɗanda ake so kuma su ne ya wajaba ka yi zuhudu a kansu shi ne ya wajaba ka ƙaurace musu na duniya ɗin wanda yake idan za su kai ya zuwa ga bata maka lahirarka Allah ta'ala ya ce wanda aka tsirtar da shi aka nisantar da shi zuhziha wato aka bambaro shi aka nisantar da shi daga wuta wato kamar wato ya dankare a cikin da sai aka bambaro shi aka nisantar da shi daga wuta sannan aka jefa shi cikin aljanna to wannan shine faqad faz ya samu rabauta wannan shine ya rabauta Allah ne yake cewa ya samu rabo hmm. Allah wanda ya kusan komai yace wannan shine rabo wannan ne rabo shi yasa ne lokacin da aka kashe hubayb da aka kama shi shahidi na farko da aka kashe shi lokacin da aka harbe shi da kibiyar tana samunsa ya ce fustuwa rabbil ka'aba na rabauta da ubangijin ka'aba hmm, tun da ya an kashe shi a cikin imani maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yi zahzaha anin nar wa yi janna فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه yace duk wanda yake so a bambaro shi a nisantar da shi daga wutar jahannama a shigar da shi aljanna to lallai ya tabbatar mutuwa ta same shi alhali yana imani da Allah da ranar lahira kuma ya zo wa mutane da abin da yake so su masu zo masa abin da kake so mutane su yi maka na kirki to kai ma musu na kirki wato bayan imani da Allah shine ka kyautata tsakaninka da mutane kamar yadda kake so su kyautata maka to ka kyautata musu ka zauna lafiya da mutane in ban da haka duk yawan sallarka duk yawan azumin ka in kana cutar mutane wallahi sai suka mutum wuta zai shiga in kana cutar mutane an ambaci mace ne yawan sallah ne yawan azumi amma tana cutar makwabtanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yar wuta ce aka ambaci wata ba ta da yawan sallah ba ta da yawan azumi amma mai kyakkyawar dabi'a ce kowa sai cewa yake wance ina ga irin wanci saboda hali na gari annabu sallallahu alaihi wasallam ya ce yar aljanna ce saboda haka ka yi mutuwa ta zo maka ma'ana ka tabbata akan imani da Allah da ranar lahira kada ka kada ka kuskura kai sake imanin ka ya salwanta ka rasa imani sannan kuma kada ka kuskura kai sake ɗabi'ar ka ta canza ka zamanto mai mugusta ɗabi'a mai munanawa mutane ka yi musu abin da kake so su yi maka kowa yana so a girmama shi to ka girmama su kowa yana so a darashta shi ka darashta su kana so a yi maka adalci ka yi musu adalci kana so a yi maka insani ka yi musu insani duk abin da kake so a yi maka wannan ya zama to mizanin ka wani ya daga cikin jawami ulkalin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ɗaya amma mai tarin ma'ana mai yawan gaske munasabar ta kenan ta dace domin za Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake so yayi wannan fauzu din da Allah ya faɗa a bambaro shi a nisantar da shi daga wutar jahannama a sashi a cikin aljanna to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai sannan Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ita rayuwar duniya wato bata zamanto ba face jin dadin jin daɗi wanda yake na rudi domin rudi ne saboda kana tsammanin kana jin dadi alhali ba jin dadi take ba in ba duniya ba ina za ka samu wannan yanzu idan mutum ya san cewar akwai abincin da za ka ci ran da ka ci wannan abincin ran nan pancreas ɗinka za su shiga cikin mushkila ka samu diabetes ka samu ciwon sukari inda ka san cewa wannan abincin zai samu ka ba za ka ci ba amma ka lokacin da kake ci daɗinsa kake ji to sai duniya kana ruɗi cewa daɗi kake ji a alhali ko halakar a ciki halakar ka take kana tsammanin ka taka wani mataki alhali ku a taka wannan matakin a lokacin halakar da take wannan shine ɗabi'ar duniya Allah maɗaukakin sarki duk yake gaya mana wannan shine ya san shi shine ya san zahiri shine ya san ciki da bai yake gaya mana wannan babu gaskiya kamar irin wannan da wanda ya yarda ya ma kansa wa'azi da wannan ya huta wanda kuma ya ji ya kawo da kai ko kuma bai saurara ba to shine wannan za ta cuce shi sai tukuna lokacin da abin ya faru sannan sai ya zo ya gane sannan ya zo yana yin nadama yana da nasani sani wal iyadu billah na'am la fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من ya ce la tublanunna fi amwalikum wallahi sai an za a jaraba ku fi amwalikum a cikin dukiyoyinku wa anfusikum a cikin kawukanku wala tasma'unna min alladhina utul kitab kuma lalle wallahi za ku ji maganganu za ku ji maganganu daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku wa min alladhina ashraku daga kuma waɗanda suke mushrikai adan kathira za ku ji maganganu masu cutarwa mai yawa masu maganganu wato na bakantawa masu yawa wa in tasbiru idan kuka yi haƙuri wa tattaku kuka yi takawa kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmin umu. to wani daga cikin manya-manyan al'amura da ya kamata a zage dantse domin a same su wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wala wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wat thamarat Allah ya ce wallahi zai mana jaraba da tsoro da yunwa da tawayar dukiya da tawayar rayuka da kuma tawayar abinci to nan ma haka Allah ya ce wallahi za a jarabce kuma bayan ma za a yi muku jarabawa a dukiyoyinku shine da karyewa arziki da rashin samun da kudin shiga su shigo talauci wa an da kuma akan kawo kanku domin wanda ba a jarabce shi da talauci ba ba zai san ni'imar wadata ba wanda ba a jarabce shi da rashi ba ba zai san ni'imar samu ba to Allah sai yayi wannan Allah ya wallahi zai muku wannan jarba lam din nan lam din tarantsuwa ce Allah yana rantsuwa cewa sai ya jarba mu shi yasa ne almaza kuma kowa za a masa jarbawa gurgurdan addinin sa yayin da addinin mutum ya karfafa sai jarbawa ta karu yana daga cikin lutufin Allah idan addinin ba karfi sai a mutum a hankali a hankali ko shi addini yake karuwa sai jarabawa ta karu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ciwon kan da yake yi ba irin ciwon kan mu bane ana ana sa masa ciwon kan mutane ana sa masa ciwon kan mutum biyu daga cikin mu zafin ciwon da yake yi domin kowa ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal mafi wanda suka fi tsananin bala'i su ne annabawa sannan kuma kowa gwargwadon imaninsa wanda ya fi kowa kamantawa gwargwadon jarabawa da za a yi masa to bayan wannan jarabawa a cikin dukiyoyinku da kawukanku wala tasma'unna min minan utul kitab kuma za ku ji za ku ji maganganu daga waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara wa minan na na ashiraku daga kuma mushrikai adan kafira maganganu masu cutarwa saboda magana mai kuna tana da zafi don kona zuciya take shi yasa ne Allah maɗaukakin sarki ya ce masu yi wa mutane annamimanci masu yin albuktan masu yi wa mutane sharri hmm? Allah yake cewa a Allah maɗaukakin sarki ya ce wutar da za su shiga alhutama narun lahin muqada allati tattali'u alal afida wadda daga an sa mutum a ciki zuciya take konawa saboda kamar yadda suka faɗi magana da take kona zuciya magana sharri shine azan kafira don magana za a gaya maka wata magana za ta hana ka bacci wanda duka ba zai hana ka bacci ba amma magana sai ta hana ka bacci saboda kunanta to Allah ya ce za a yi muku wannan jarabawa wata ran kamar yadda Usama bin Zaid ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau wani jaki ya sanya masa sirgi da aka kawo daga garin Fadak na Khaibar ya goya Usama a bayansa wani ya daga cikin tawalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau jaki kuma har ya goyo akai hmm? kamar a ce ne yanzu ba ka shiga mota ba ka hau a caba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau da ya zo majalisar al'ansar ya samu abdullahi ibn ubay ibn salul lokacin yana mushriki bai musulunta ba yana zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya musu sallama yana yin sallama abdullahi ibn ubay ibn salul sai ya dauki riga sai ya rufe hancinsa kada ka zo ka fitina mana kura da jakinka ya ce wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka ya kira su zuwa ga musulunci ya karanta musu ya karanta musu alqur'ani abdullahi ibn ubay sai ya ce wannan maganar da kake ya kai wannan mutum ayyuhal mar innal ladhi taqulu la hasan wannan maganar da kake faɗa yana da kyau to amma idan gaskiya ne kada ka zo kada ka rinka zuwa majalisun mu kana gaya mana wanda ya zo wajen ka shi ka je ka gaya masa amma kada ka rinka zuwa wajen mu mu ka kyale mu abdullahi ibn rawaha yana wajen sai ce ya rasulullah ka zo ka gaya mana sai abin ya zamanto rigima tsakanin musulmi tsakanin su da wato domin akwai yahudawa akwai mushrikai akwai musulmi akwai munafikai sai abin ya zamanto rigima annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya raba rigima yana ta yana ta kokarin cewa ai shiru ai shiru har dai ya zamanto a mutane aka nutsu to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa wajen shugaban kabilar da shugaban kabilar su Abdullahi ibn Ubay din Sa'ad ibn Ubada da ya je annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ce kaga abin da abu hubab yake faɗa ya faɗe shi ya ambace shi da alkunyarsa ya ce ya rasulallah kwantar da hankalinka kada ranka ya ɓaci akan sha'aninsa ya ce wallahi kafin zuwanka mun haɗu mu mutanen wannan gani na madina za mu mai da shi sarki har mun yi masa kambu za a ɗora masa kambu da rawani akan cewa shi ne sarkinmu sai gashi allah ya kawo mana hasken da ka zo da gaskiyar da ka zo da ita saboda haka wannan sai ya makure shi da fushi yake ganin kai ne wato ka masa abin nan katinsa da ba don haka wadda ya fito hmm? saboda haka kwantar da hankalinka to shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ya uke lallashin annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan faɗin da Allah maɗauka Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri kuka yi takwa kun gani an sake ambata mana waɗannan abubuwa guda biyu wanda suka gabata a cikin wannan sura a wajen yakin Uhud da kuma wajen mu'amala da Yahuda wajen wato fuskantar kaidin abokan gaban musulunci wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmi al-umur anan wajh wa in tasbiru wa tattaku falakum ajrun adhim to nan Allah ya ce in kun yi haƙuri wato wannan maganar da suke faɗa ɗin ku yi haƙuri ku cije a faɗa ka haɗe wa tattaƙo ka tsaya akan bin Allah kada maganar su ta sanya su ka canza manhajinka kada kada maganar su ta sanya ka ka ƙetare haƙƙin Allah a kansu ka ce a da abin haka ne shi ke nan in sharri ne ya ma mun iya mun iya jamhuru saboda haka a cikin wannan har ka je ka wuce iyaka ka ce kai za ka yi faɗan da kanka sai Allah ya kyale ka to a cikin faɗa ambatan da Allah ya na wannan akwai fa'idodi daga cikin fa'idodi da Allah ya ba mu musulmi cewa Allah zai jarabce zai musu jarabawa cewa Allah wato hikimarsa haka ta hukunta domin da haka ne Allah zai bambance tsakanin mumini na gaskiya da kuma wanda yake makarici daga cikin fa'idar wannan cewa Allah Madaukakin sarki yana kaddara waɗannan al'amura saboda abin da yake so musu na alkhairi domin ya ɗaukaka darajarsu ya yafe musu kurakuransu ya ƙara musu ƙarfin imani ya cika ya ƙarfafa ya ƙininsu domin allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa dama yayin da ya jaraba su in jarabawa ta zo sai su ce haza ma wa adana allah wa rasuluhu wa sadaka allah wa rasuluhu wa ma kuma illa imanin wa taslima sai su ce wannan shine alƙawarin da allah da mazansa suka yi mana kuma allah da manzansa sun yi gaskiya wannan sai ya ƙara musu imani da sallamawa da miƙa wuya ga allah saboda haka a cikin irin wannan jarabawar a yi maka ɗin mai ɗacin ka haɗiye ka haɗiye kuma ba wai don an fi ƙarfinka ba don dole a'a don saboda ka neman lada wajen Allah rabbi ka fasbir kai haƙuri ɗin domin Allah wato ka tuna da Allah yayin da kake haƙurin kada a haɗa maka zafin sharrin bala'i da kuma rashin tunawa da Allah kai haƙurin dole ba da a ciki haƙurin ka yi shi saboda Allah to yayin da kai wannan sai Allah ya ƙara maka imani kuma sai Allah ya ɗauka darajarka domin kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka ci suke ambato cewa Allah maɗaukakin sarki yakan hukunta ma bawa wata daraja a cikin aljanna aikinsa ba zai iya kaiwa ya zuwa ga wannan darajar ba ba shi da yawan sallah ba yawan azumi ba abubuwa waɗanda ba shi da ƙarfi ba shi da ƙwazon yin ayyukan na ibada amma kuma Allah ya hukunta masa sai ya ba shi wannan daraja to sai ya sai ya kwararo masa ibtila'i jarabawa mai tsafi kuma ya karfafa shi ya haƙuri a kai sai ya cilla shi zuwa ga wannan daraja saboda haka akwai hikimar Allah a cikin wannan duk yayin da jarabawa ta zo maka duk yayin da wani abu mummuna ya zo maka ka tuna cewa idan Allah ya so ba mu sani shi ne ke jarabarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ahabba Allahu abdahu yusib minhu in Allah ya so bawon sa sai ya jarabce shi da musiba ko kaya ce ka taka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da yake samun mumini na wato raɗaɗi ko zafi ko wahala hatta kaya wanda zai taka ta face Allah ya yafe masa zunubi ya ɗaukaka darajarsa da haka shi sa Allah ya gaya mana wannan domin mu sani saboda yayin da ta zo sai mu shirya sai mu rinka tani cewa to ai wannan ƙarin daraja ne wannan sai ya sauƙaƙa mana wahala domin ita wato jarabawa sai ta zo gare ka ko kai musulmi ne ko kai ba musulmi ba ne am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna masu aikata mummuna suna tsammanin za su tsere mana ne su ba za su jaraba su ba ko kaga cewa jarabar talauci ga musulmi kawai take zuwa har kafiri shi ma sai an masa jarabar talauci ko jarabar kullum kana nema ka rasa kullum kana layi a kofar ofishin abin a kofar ofisoshi kana yawo da fayil ka rasa ba musulmi ne kadai yake samun wannan hmm? hatta kafiri shi ma Allah yana jarabarsa to sai dai akwai bambanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri almu'min al'amru mu'mini abun al'ajabi inna amrahu kulluhu kull inna amrahu kulluhu lahu khair al'amru mu'mini gabaki ɗayansa alkhairi ne a gare shi in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu in sauki da jin daɗi ya same shi sai ya gode ma Allah wannan alkhairi ne a gare shi wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu idan kuma mummuna bakin ciki rashi tuntube wahala in ya same shi sai ya haƙuri wannan sai ya zama to alkhairi a gare shi to shine Allah yake gaya mana domin mu shiri gare su fa'ida ta uku da da malamai suka ambata cewa wato mutum Allah madaukakin sarki ya gaya mana wannan domin mu shirya zukatanmu wato mi training ne ake mana kamar mutum ne da kamar sojoji ne da suka samu bayanin 'yan leƙen asiri intelligence sun sami intelligence a kan ɗabi'ar garin da za su je su fuskanta ɗabi'ar hanya a gaba ka ga yadda za su je su same ta sun riga sun yi shiri sun san cewa ba ruwa sun san cewa akwai masu yi musu kwantan ɓauna a wuri kaza wannan duk sai su shirya zuciyarsu kan wannan sai abin duk da zai zo ya same su ya to musu da sauki to Allah da ya ambata mana cewa irin wannan jarabawa za ta zo yayin da jarabawar ta zo sai zamanto ta zo mana da sauki domin mun riga mun shirya mata mun riga mun tanade ta to Allah maɗaukakin sarki ya ce yin haƙuri ɗin da tsoron Allah shine azmul umur abinda ake nufi da azmul umur wato daga cikin al'amuran da ake azama wato ake zabura akan aje a yi su wanda ba a wato yi ma wani muwafaka da shi sai mai azama mai azama wanda yake da wato zartarwa a cikin al'amari ba shi da nawa ba shi da sassauci in ya tashi zai yi abu ka duba in kana so ka gane yaya azama take karanta kissoshin annabi musa a cikin alkur'ani da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta kissar annabi musa zai ga yadda ulul azumi minar rusul suke masu azama matsayin wurare mataki da mataki na annabi musa inda ya ɗauka babu lokaci da mun ga irin misalai din a cikin wannan to amma Allah madaukakin sarki a cikin nan yace mana wato hakuri da tsoron Allah yayin da jarrabawa ta zo yana daga cikin abu da mato sai masu azama a cikin al'amura su ne za su same shi wanda yake nuna kan cewar kenan kana buƙatar ka zabura domin ka samu wannan kana buƙatar ka nema a wajen Allah domin ya baka wannan shi yasa daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda aka ba ma kyauta mai girma irin kyautar hakuri kuma shi yasa annabi aka ce mana mabiyan annabawa addu'a su kenan rabbana afriq alaina sabran wata tawaffana muslimin Allah ka kwararo mana hakuri ba ka ba mu ba ka kwararo mana shi domin baya yawa sannan ka sanya wa mutum muna musulmi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sa yana roƙon Allah takwa Allahumma inni as'aluka al-huda watuƙa, wal-afafa wal-ghina Allah ina roƙonka shiriya da tsoron Allah da kamewa da kuma wadata to wannan yana abinda duk aka ce daga cikin azaimul umur ne al'amura na azama to ma'ana ka zabura wajen neman su sannan kuma ka nemi taimakon Allah wajen samun su Allah maɗaukakin sarki ya bamu dukkan sifofi na alkhairi ya tsarkake mu daga dukkan sifofi miyagu Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma inna nas'aluka an tahdiyana li ahsani al-akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين